بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم لإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يو أصبر ربما قوت رمضان شكرا الوضوء الثلاثين دا ترى وند دي دا عشرين دا شد قوتم قوتم بيار شكرا تلوئو دا شاتفس da izinin Allah za آية tashi aya سورة 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين نعم can baya aya ta 52 mun karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa auhayna ila Musa an asiri bi ibadi innakum muttaba'u mun yi aike zuwa Musa cewa ka tafi da bayina a cikin dare innakum muttaba'u lalle za a biyo bayan mana fir'auna da mutanensa za su biyo bayan fir'auna ya aika zuwa garuruwa a taro masa ya aike 'yan sanda da dogarai su je su taro masa manya-manyan fadawansa da mutanensa to shine fatba'uhum mashirikin da suka zo din sai suka bi su mashirikin wato suna masu riskarsu lokacin hudowar rana su sun tafi da daddare suka biyo bayan su suka zo suka riske su lokacin hodowar rana kamar yadda aka ce fir'auna ya fita da jama'u masu yawan gaske kusan duk manya-manyan ƙasarsa na misira a wannan zamani sai da ya fita da su wayanda suke su ne masu faɗa a ji ministoci kwamishinoni a misali gwamnoni da masu ba da shawara duka gayyato su aka fita wannan shine magana mafi inganci cewa dai mafi yawan manya-manyan sa ya fita da su akwai maganganu da aka samu daga ruwayoyi amma isra'iliyat cewa ya fita a cikin mutum dubu sau dubu da dubu ɗari shida miliyan ɗaya da dubu ɗari shida hmm. aka ce to wannan magana dai ba ta da tushe amma da cewa yi eh, mafi yawan manya-manyan mutanensa ya fita da su to wannan shine daidai to da suka bi bayan su falamma tara ne, lokacin da jama'un guda biyu suka kalli juna ko suka hangi juna can annabi musa ya isa teku an ce annabi harun da yusha suna kan gaba su ne kamar suke jagorancin tafiya shi annabi musa da muminu ali fir'aun su kuma su ne suke a baya kamar suna rako na baya ko da wani abu zai faru a baya to akwai wani babba a baya haka suka ce to da suka isa bakin teku a nan ne fa aka ja daga Ah, su yusha suka ce da annabi musa ya nabi allah hauna amaraka rabbuka an tasir nan ne ubangijinka ya umarce ka ka taho bai ya kolo na'am sai ce yi na ubangiji ya ce na taho suna wannan ya za a za a yi fakta raba fir'aunu wa junudu walam mai yauka illar kali fir'aunu da rundunarsa sai ga sun kusanto ya rage kaɗan su zo su same su فعند ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه ne وأنني أبنجي يوم مرتان أبو موسى cewa ya daki ruwa bi a sahu da sandansa fadaraba sai ya buge shi ya ce da shi in falik bi izinillah ka tsage da izinin Allah shi ya tsatsage har kashi goma sha biyu gwargwadon yawan kabilun bani Isra'il. kowane kabila kuma ta kama hanya mana haka gudan kamar tarin dutse amma kowanne kuma ga hanya ko ɗazunan sai da na buɗo a mafin gurin na ga inda suka kwatanta yadda zanen burda na musa ya ƙetara daga Misira ya tsallaka baharul kulzum a da kenan yanzu shine baharul ahmar red sea wanda muke cewa maliya amma can gefenta inda yake iyaka da bangaren afirka ta arewa wajen su tunis kenan da makamantansu nan kuma misra gefensu su tunis kuma tsallaka kuma jordan da palestine to nan ne ya wanda yanzu gurin ana ce masa sinai sinai to daidai ne daidai nan gurin ne inda annabi musa ya tsallaka eh, suka tsallaka da mutanensa suna zuwa ƙarshe nan kuma su kuma mutanen fir'auna sun gama shigowa ranar allah ya ikonsa ainihin ya nisan da fir'auna da mutanensa shi kuma annabi musa ya tsira da mutanensa falamma tara aljam'a ne lokacin da jama'u guda biyu suka kalli suka kalli juna ƙwala ashabu musa mutanen musa sai suka ce shi inna la mudrakun shi mu an riga an riske tabbas wannan fir'auna da mutanensa ya riga ya riske don suna jin tsoron fir'auna sosai mutum da yake kwantarwa ya yanka kaga dole akwai ban tsoro gare shi naka suna jin tsoron ya su kuma ga karfi na mulki suna ganin an riske su shikenan halaka ta same su tunda firawuna ya riga ya same su ƙwala kalla annabi Musa ya sha'a ba haka abin yake inna ma'iyya rabbi ubangiji na yana tare da ni ma'ana taimakonsa da agajinsa da tallafinsa yana nan tare da ni sayahadin zai nuna min yadda zani to shine yanda zasin shine Allah ce da shi a nazarin bi asakal bahar ka bigi ainihin teku da sandanka fanfalaka fa kana kullu firqin fa auhayna ila musa an dirib bi asakal bahr فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وشيني da ya ce rabbi sayahadi ubangiji na zai nuna min yadda za zani nan take kuwa shi sa zo da fa falin ta'aqib wato nan da nan auhaina ila musa sai muka yi aike zuwa musa a nazorin biya a sakal ba'a ka bugi teku biya a saka da sandanka da ya buge shi fanfala ka sai tsage a kana kullu firkin. kowane ainihin yanki sai zama kaɓaudil azim kamar wani dutse wanda yake babba gefensa kuma duk sai zama mai sai zama hanya tsagun ya zama kamar dutse ruwan kamar ya san da kenan ya tattare ya yi tudu ya yi zama kamar dutse to wa inda ya tattare din sai zama hanya sai zama hanya sai zama hanya sai zama nan ne inda za su wuce hanyoyi wajen guda goma sha biyu kowane kabila da hanyarta shine a ƙawar ne yake cewa huwal fajju bainal jabalai kamar hanya tsakanin duwatsu guda biyu ruwan sai zama ya yi tudu kamar dutse to gefensa kuma ya zama hanya ce nan ne suka dinga bi fasara ƙaƙatun yanzu yanzuru ba'dhum ila ba'd sai suka bi jama'a jama'a suna bi ta wannan gurin ana inda ya inda ya tattare ka wa ala hiyalihi kal hitan fa ba'atha Allah riya ila qa'r al-bahr falafahathu Allah ya aiko iska zuwa can kasan tekun sai ta wato haɗiye ruwan wasara ya basan sai zama ya bushe ta wajen ardi kamar ainihin inda fuska shine Allah tabaraka wa ta'ala yace fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha ka buga musu hanya a cikin teku yabasan halin kasancewa ta busasshiya la takhafu darakan ba kakka ji tsoron nitsewa wala takhsha kuma kakka samu ainihin wato damuwa ka biya su wannan hanya da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaka yeah وأزلفنا ثم الآخرين أزلفنا وأزلفنا ثم ثم وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا سيمك كسنتو دا الآخرين waɗancan thamma a nan gurin da su suka fice din nan ga kuma sai muka matso da su wa an jaina musa wa mahu ajma'i muka tserar da musa da wanda suke tare da shi ajma'i na baki daya sun al al'aran sannan sai muka nitsar da waɗancan da suka shigo daga baya wanda aka matso da su din su ne mutanen firawuna inna fi dalika la'aya hakika akwai aya a cikin wannan wai abubuwan izina a cikin wannan fir'auna inda yake ji da mulki da isa da bugai kirji yi yana cewa shine ubangiji mafi ɗaukaka eh? sannan yana cewa wai akwai wani abun bauta ma bayan shi hmm? ma alimtu lakum min ilahin ghayr ban san wani abun bauta ba gare ku banda ni saboda isa da isa saboda saboda wurin kasa da yi yau gashi kuma ruwa ya haɗe shi an gama da shi lallai akwai aya ga wani cewa shi duk wani inda mutum ya kai da wata isa da wata fankama to a hannun allah ba komai ne shi kawai dai allah ya ba shi dama ne ya kyale shi zuwa ɗan wani lokaci in ya tashi kama shi sai raina kansa amma kana hun mu'minin mafi yawansu ba su zama mu'minai ba su kibdawa kenan wa inna rabbaka iza ubangijinka la huwal aziz shine gagarare amma ba fir'auna duk gagara fir'auna yau Allah ya gwada masa ne iyakarsa ar-rahim mai jin kai domin ya ji kan isra'ila azabtar da su da ake da wulakanta su da ake da me da ake musu yau ya ji kansu wannan mai azabtar da su din ya ɗauke musu shi na sun samu rahama sun samu hutu to shine zuwa cikin ruwaya daga abdullahi bin mas'ud yace mafara da akhiru ashabi musa lokacin da na ƙarshen mutanen musa ya fita daga cikin ruwan nan wata kamala ashabu fir'auna su kuma mutanen fir'auna suka gama cika a cikin ruwa in tamma alaihim al ruwa sai ya haɗe su amma sawadun akthara min yawmin ba a ga wai yawan taron mutane ba fiye da wannan rana wa ga ka fir'aunu la'anahu Allah fir'aunu Allah ya nisanta shi daga rahama ya nutse in makala ta'ala ina fi zalika aya. lalle akwai abubuwan mamaki a cikin wannan da kuma rahama ta ubangiji wanda yake gagararre yau ya zama ba komai ba wanda suke kuma ababen tausayi yau sun zama sune ne wani na واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون نعم ومن an taɓa wani ɓangare na kisar annabi musa da fir'auna za a kuma kuma wurin uban annabawa shine annabi ibrahim aka ce watulu alaihim ka karanta musu na ba'a ibrahim labarin annabi ibrahim iz qala li abihi lokacin da yace da babansa wa qaumihi da mutanansa ma ta'budun me kuke bautawa ne domin tun san da ya tashi shi bai gamsu da abin da ya tara ana yi saboda ilhama da Allah ya sa masa da kuma nufin da yi cewa dama zai sanya shi ya zama daga cikin manzanninsa saboda haka ya tashi da kyamar abin da suke yi sai ce da su ma ta'budun me kuke bautawa ne qalu suka ce na da asnaman muna bautawa gumaka ne wa nadallu laha akifin za mu gushe muna masu dukufar bautawa laha gare ta za mu gushe muna masu dukufar bauta laha gare ta daga itikafu abinda za ka lazima a kansa ka dawwama a kansa suka ce su ba za su dawwama akan wannan suna tabauta mata suna roƙonta da shine sai zai zo musu da kuma maganganu na hankali don su gane cewa ashe bautar da suke bautar shirme suke yi shine ya tambaye su ala ista da istad'un shi suna jin idan kun roƙe su kuka ce gunki ina son ka bani lafiya yana ji gunki kai man arziki yana ji to fa'una ku ko sun isa su amfanar da ku yau kana da wata bukata zo ya kawo ɗauki da agaji ya ci gunki ya kawo ma ɗauki akan abin da kake da bukata ya zama cewa ya amfane ka ko ka ji ciwo ma zo ya ce bara ya zo ya zo ya gaishe ka ne ko ya ce bara an kawo ma maganin da za ka sa yana suna muku wannan amfanin au ya ko idan kun yi musu bautan nan sun isa su cutar da ku su sa muku rashin lafiya ko su sa muku talauci ko su sa muku ciwo a jikinku za su iya muku wannan kaga ba su da ansa qalu sai suka ce bal qalu bal wajadna aba ana kadhalika yaf'alun qalu suka ce amma ba su washi ansa fa dai tambaya bal sai suka a duk ba wannan idrab ake cewa bal lil idrab wai sai suka kauda magana da yake kai kamata su eh suna mana amfani ko eh suna jin mu eh suna iya cutar da mu sai suka kauda magana shi na ake cewa bal lil idrab dan kauda wata magana mutum ya bauɗe kuma ya shiga wata magana bal wajadna aba ana a ah, mu dai mun samu iyayenmu ne kazalika yaf'alun haka suke mu ma haka zani kenan babu hujja to inna wajanna aba ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadu mu samu iyayenmu akan wannan ibada mun ko masu koyi ne da su to kaga kenan ba yi amfani da hankali ba cewa wannan ibada da suka tara ana yi daidai ne ko ko ba daidai ba ce a su dai kawai tunda haka suka samu to haka za a ci gaba da ita na قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قال أفرأيتم كبان بارك ما كنتم تعبدون أمنكم كذا ما كنا بوتاوا antum kuwa aba'ukum al-aqdamun da iyayenku na cancan baya fa innahum aduwwul li dukkanin su makiyana ne mana ni ina kin su illa rabbal alamin sai ubangijin duniyoyi shine wanda nake kauna kuma nake bautawa domin zai amfani zai iya cutar da ni gani ko amma waɗannan abubuwa da kuke ta bautawa ni makiyana ne ina kin su kuma nima, ma domin ba wani amfani da za su yi to shine fatalakhasa ila ila ilayya bil musa'a bil musa'a agane ko in hali a asnamu sha'an wala ha ta'athir fatala faltakhallas ilayya bil musa'a waita ta iso guri na da munantawa inda ya har suna da wani abu ni ba zan bauta musu wakiya to su zo su cuce ni gumakan nan fa inni adulla ni makiyinsu la ubali biya ban damu da ita ba wala ufakiru biya kuma ba na tunani a kanta gane ko duk abin da za su yi mun su zo su yi shine kamar yadda ya zo inda ya ce fa wa amurakun wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum sun thumma qudu ilayya tun tun tunzirun ce duk kuje ku har haɗa bayanan da kuma kan naku da kuke yi hmm? duk ku je ku shirin da za ku yi shawarar da za ku yi to ku zo duk abin da za ku yi min kai yi min kar ku saurara amma dai ni ba ni ba ba wutas haka da wannan ku zama ya barranta da su ba ruwan su kamar yadda Allah ma ya faɗa wani gurin yanzu kala Ibrahim labi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budu ni na ku fita daga abin da kuke bauta illa allazi ni fa innahu sayahdi sai wanda ya halice ni shi kaɗai zan bauta fa inda husa ya dina ƙiƙa zai shiryar da ni zuwa hanya mai kakkiya waje alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarjun annabi ibrahim ya san wannan ya sanya wannan kalma ce wanzajjiya a bayansa a cikin zuriyarsa la'allahum yarji'un ko sa dawo wannan kalma shine kalmar la ilaha illallah zama Allah kadai za a bauta kada a haɗa wani da shi ya wasiya da ita har a bayansa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya ko inna Allah astafa lakum ad fala tamutunna illa wa antum muslimun ina la ce waje alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi a bayan ya sanya ta kalma wanzajjiya kawai da yayi musu wasiya lalle kasu bauta kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala na'am الذي خلقني فهو يهدين yace fa inna ma aduwwan li illa rabbal alamin waye rabbal alamin yace alladhi khalaqani shine wanda ya halicce ni wa huwa yahdin shine kuma yake shiryar da ni zuwa abin da yake daidai wallazi huwa yut'imuni shine yake ciyar da ni wa yasqin shine yake samun rashin lafiya shi ya isa ya azurta ni shi ya isa samun rashin lafiya amma ba wa'annan gumakan ba kuce huwa khaliqi wa raziqi bima sakhara wa yassara min al-asbab as samawiyyah wal ardiyyah da shine mai ya halice ni ko mai azurta ni da irin abubuwan da ya hore na daga sababai na sama da na ƙasa sababai na sama suna ruwa na ƙasa shine kokogo da tsirrai da yake a ƙasa shine yake ciyar da ni ta wannan waya kuma yake shayar da ni wayaskin yake shayar da ni ba kaman da muka faɗa da farko ba wa idza maritu idan ne rashin lafiya wa huwa yashfin shine yake bani lafiya shine yake warkar da gunki bai sai mun komai ba wallazi yumituni shine yake kashe ni idan ajali na ya zo thumma yuhyin sannan kuma ya sake tayar da ni idan lokacin tashi ya zo Allah shi ke da iko da wa'ina abubuwa amma kuma ka suna da ikon wannan wallazi atma'u shi nake kwaɗayin an yi yaghfira a khati'ati ya fi mun kurakurai na yawmaddin ranar sakamako domin gunki shi bai sai kama ni da wani abu ba ballantana ce na yi masa laifi amma ubangiji shi ne wanda in na yi masa daidai to gurinsa zan koma na nemi gafara kuma ya yafe amma ba gunki ba da wannan ya nuna lalle shi kam duk ya fita daga su ba shi ba su na رب هب حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين نعم النبي إبراهيم يتشغب دور قوم وبنجلي أنا جاران في هبلي حكما وبنجلي كبانه حكمشي حكمشي an ce ilimi hukunci an ce hankali hukunci an ce annabta gani ko duk an fassara wannan da shi wa alhiqni bis salihin ka riskar da ni da mutanen kwarai kaga annabawa suna yin wannan addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma lokacin da yazo wato rasuwa yayi wannan addu'a yana cewa Allahumma firrafiqil a'la Allahumma firrafiqil a'la Allahumma firrafiqil a'la yani ko ubangiji ka sanya ni a cikin jama'u wanda suke maɗaukaka shi ne daidai da wannan wa alhidni bis salihin ka riskar da ni da mutanen ƙwarai wannan addu'a ce da ya kamata kullum mutum ne ta yin ta Allah ya sanya mu tare da mutanen ƙwarai ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ahina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin غير خزايا ولا مبدلين ubangiji ka raya mu musulmi ka kashe mu musulmi ka riskar da mu da mutanen kwarai ba ta ba ba ko masu canja addini ba ko canja sunna wannan kaga addu'a ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ce waje alli lisana sirkin ka sanya mu harshe na gaskiya bil akhirin an ana ƙarshe a nan an ce harshe na gaskiya shine wai yabo kyakkyawa ka sanya ni na yi abin da na baya za su zo suna yabo na? Eh? suna cewa ah, wato annabi ibrahim ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza na kirki kamar yadda ya dora 'ya'yansa ya yi musu wasiya akan ah, wato ainihin su rike addini ko wasa biya ibrahim bani wa yaqub ya baniya ko to wannan ayar kaga wasiya ce yake musu wanda a ƙarshe ce falata ta mutunna illa wa antum muslim lalle ka ku mutu sai kuna musulmi wannan kaga abu ne da yan baya za su yabe shi da shi domin ya yi musu addu'a kyakkyawa kuma ya yi musu kyakkyawar wasiya da zama akan hanyar kirki shi ne ce waje alli lisanar sirkin fil akhiri waje alni min warafati jannatin na'im ka sanya ni daga magada aljanna wacce take ta ni'ima eh, an'im alayya fi duniya bi baqa'i dhikr jamil ba'di ita nan duniya ke in zama da kyakkyawan ambato wa fil akhirati bi an taj'alani min warafati jannatin na'im a lahira kuma in zama daga cikin wanda za su gaji aljanna ta ne waghfir li abi ka yafe wa babana inna huka min mina dallin hakika ya kasance daga cikin batattu ga shi babansa batacce ne amma kuma yana nema masa gafara to wannan saboda alkawari ne da annabi ibrahim ne cewa zai ta nema masa gafara matukar ba a hana shi ba zai ta nema masa gafara matukar ba a hana shi ba to haka ya nema masa gafara da Allah ya ce wa ma kana sifar Ibrahim da abi illa an maw'idatin wa'adaha iyya walamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra amin Ibrahim istighfarin Nabi Ibrahim da babansa saboda wani alkawari ne da ya masa amma da ya bayyana cewa makin Allah ne tabarra amin sai barranta daga gare shi wanda ya mutu akan kafirci don haka kenan wanda ya riga ya mutu akan kafirci ba za a dinga masa istighfari ba makanin nabi ko a can suratun tauba cewa bai kamata ga annabi ba da kuma muminai an yastaghfiru lil mushrikin su nemi gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da ma'abota kusancinsu ne in ba da ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa wa'annan suke ma'abota kusancin nan nasu ashabul jahim ne yan wutan ma'ana sun mutu akan kafirci to bai kamata gare su su ci gaba da nema musu gafara kafiri ba za yana da yana da yana da rai to sai a ta roƙon masa shirya in ya mutu kuma shi kenan sai a shiru domin shirya kuma ta riga ta wuce shi matuƙar ya mutu akan kafirci to don haka na annabi ibrahim wannan alƙawari ne ba kana na wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني وبنجي كك كنيتاني يوم يبعثون رانا دزا تاشيس يوم لا ينفع مال رانا دوكيا باتا أمفاني in dai ba ya aikin kirki da ita ba wala banun ya'ya ba sa mutum amfani ba za su zo su kare masa komai ba sai dai idan na kirki ne sun masa addu'a tun a duniya illa man atallaha sai wanda ije wa Allah bi qalbin salim da zuciya wacce take lafiyayya to dangane da cewa wala tukhzini yawma yub'athun shine aka samu ruwaya wanda imam al-bukhari ya fitar da sanadin sa zuwa abu huraira yace yalqa ibrahim yawm al-qiyamati abahu alayhi al-ghabarat wal qatra ibrahim zai gama da babansa akwai kura-kura da duhu da baki ainihin akan baban nasa wasu yanzu a wata ruwayar ta abu huraira ne har ila yau yace yalqa ibrahim abahu ubangi wato ibrahim zai game da babansa fa yaqulu zai ce ya rabbi innaka wa'adtani annaka la tukhzini yawma yub'athu ubangiji kai mun alƙawari ba za ka kunyata ni ba ranar da za a tashe su fa yaqulu allah ta'ala sai allah tabaraka wa ta'ala yace inni haramtu aljannata 'ala alkafirin na haramta aljanna ga kafirai naka yanzu ba wani abu da zan iya yi game da babanka ke. a a wasu a wani hadisin shine ce ibrahim zai gama da babansa azara yau mai kyamaci wa ala wajhi azara qataratun wa gabara a fuskar azara akwai kura da duhu shine baki sai ibrahim ya ce alam aqul laka la ta'sini fa yaqulu lahu ibrahim alam aqul laka la ta'sini ban ce ma kakka saba mun ba ya yaqulu abu fal yawma a a'sika bawansa ce to ai yau ba zan saba ma fa yaqul ibrahim ya rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athu sai ibrahim ya ce da ubangiji to ubangiji ba kai mu alƙawari ba za ka ta ni ranar da za a tashe su fa ayyu hizin akhadha min abi al-ab'ad wace kunyata ce a ce ga babana shine yayi nisa yayi nisa eh, da aljanna fa yaqulu allah ta'ala inni haramtu al-jannata 'ala al-kafirin ubangiji to ai na haramta aljanna ga kafirai kuma ya kwali ya ibrahim انظر تحت رجلك فينظر فإذا هو بزيق متلطف فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار takaice dai wancan istighfari da yi ba zai tasiri ba Don ya riga ya mutu akan kafirci Dan ma'anar layo ma layo mai ba'athuna mai ba'athuna shine kada sawawansa a wuta kasancewarsa ya mutu akan kafurci. wannan addu'ar ba za ta yi tasiri da ita ba annabi ibrahim ba zai samu wannan addu'ar da ya ba. ita yau mai wala yau mala ya fa umarin wala ba ranar da dukiya ba ta amfani in ba ta kirki ba ce wala ba nuna 'ya'ya ma ba sa amfani in ba na kwarai ba ne da suka yi iyayensa addu'a fassararsa ta zuwa a faɗin allah tabaraka wa ta'ala da ya ce يود المجرم لو يبتلي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ranar da mutum zai so ya fanshi kansa daga azabar rana rana ɗema bibanihi da 'ya'yansa ya ba da diyayensa domin ya samu saukin azaba wa sahibati ya ba da matarsa da danginsa wanda suke taro shi duk zai iya daya bayar da su don ya samu sauƙin azaba ta rana ɗaya sun mai yuji ya samu tsira na azaba rana ɗaya zai dai ba da duk wa'annan baki ɗaya amma ina babu fa'ida laici kalla ina halawa na za'atan shawa haka da zai mitar ubangiji Allah ya mana tsari da wuta ce illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da zuciya lafiyayya to me lafiyayya ai min ad-danas wa shirk daga daudar zunubai wa shirki da kuma shirka to wannan shine ya zama kubutacce mutum ya je an wanke shi daga zunubansa kuma ba shirka tare da shi wannan shine ya je wa ubangiji da zuciya lafiyayya ibnu siri ne yake cewa alqalbul salim an ya'lama anna allaha haƙƙun wa anna as-sa'ata tun wa anna as fiha wa anna allaha yab'athu man fil zuciya da ta sare da ubangiji ta tabbatar cewa abinda ubangiji ya faɗa gaskiya ne kuma sa'a tashin alkiyama babu kokonto a cikinsa sannan allah zai tashi wanda suke cikin kabarbura zuciya da ta yadda da wannan ta je wa ubangiji haka ko ta ce ta je wa ainihin ubangiji lafiyayya ya zo a wata ruwaya ta abdullahi dan abbas ya ce alƙalbul salim an ya da allah ilaha illallah ya je ubangiji yana mai shaidawa ba bauta da gaskiya sai allah kinan ya je ya cika a ainihin rayuwarsa ta duniya da kalmar shahada yana mai shaidawa ba bauta da gaskiya sai allah to wannan ya je da kalbin salim ya je wa ubangiji da zuciya lafiyayya zuciyar mumini ita ce kalbin salim zuciyar kafiri kuma da ta munafiki marit mara lafiya ce shine Allah ce fi qulubihim maradun wa zadahum Allahu marad zuciyarsu akwai rashin lafiya amma zuciyar mumini ba wannan kalbin salim zuciya lafiyayya na'am وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وأزلفت الجنة an kusanto da aljanna lil muttaqina ga masu tsoron Allah aljanna ta zo kusa kusa da su wa burrizatil jahim an bayyana wutar jahannama wutar jahim lil wawin ga waɗanda suke batattu ga ta kurukuru kuma za ta bayyana a sararin da linzami dubu saba'in ko wani linzami ɗaya da mala'ika dubu saba'in suna janta ita kuma tana kawo ɗauki ga mutananta ita ce shi ne maraban da take musu kenan allah ya mana tsari lahun za a ce da su aina ma ta ta'budun ina abin da kuka zama kuna bautawa min dunin layi koma bayan allah hal ku a yau za su iya taimakon ku auyan tasirun ko ma za su iya taimaka kansu su kansu babu ba za su iya taimaka kansu ba ballantana su taimaka waɗansu su waɗanda kuke bauta ki ice ko dutse hmm? me zai iya yi a wannan rana to ka ɗauka ma ɗan adam ne ka ɗauka mala'ika ne ka ɗauka ma aljani ne a wannan ranar da kullum ri'in minhum sha'arun yau mai zai eh? yi guni da kullum ri'in minhum yau mai zai sha'arun yi guni kowane mutum a ranar abubuwansa sun ishe shi gani ko wasu sun yi shi ta kansa yake yi hmm? masoya ma ana gudun juna yau mai firul maru min akhihi ko wa ummihi wa abi wa sahibatihi to in ma dan adam din ka bautawa to a ranar kuma ta kansa yake to wani ce ceto kuma zai kama kawo ma فكبكبوا za a والغاوون فكبكبوا ذا كفاس فيها أتكم وتجهنم walawun da wanda suke batattun wato su gumakan da ake bauta da wanda suke bauta musu kenan duk za a kifa su ha ainihin a cikin wutar jahannam asalinsa kubbu ha ne an kifa su a ciki da sai aka kara kabi don nuna tsananta abu kifewar wato da karfi za a kifa su shine aka ƙara kafi kafi guda ne don ya nuna ƙarfin aiki din kamar yadda Allah ce sarsarin atiya sarin ne kawai amma aka ce sarsarin saboda nuna karfin abu a kuki wufi hawan walgawu za a kifa su a ciki walgawu da batattun da suke bauta musu wajen nudu iblis da rundunar iblis ajma'u da baki daya duk za a kifa su ainihin a cikin wutar jirgin na قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين نعم. qalu za su ce wa hum fiha suna cikin wutar jahannama nan yahtasimuna kuma suna jayiya. da wanda aka bi da mai bi za su ta jayiya kamar yadda Allah ya faɗa istabarra allazina tubi'u min allazina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wanda suka bi za su dinga hukunta istaba allazina tubi'u waɗanda aka bi za su barranta min allazina tabu daga waɗanda suka bi su zan su a huwa muka jawo gobe ku bauta mana ai ba mu muka ce ku zo gurin mu ai ba mu muka ce ku zo kana haka ne su kuma suna eh wallahi ku muka jamu wallahi ku muka samu wallahi ku ka dora ma hanya kaza kaza haka ne za a yi ta jayayya shi ne ce qalu wa hum ya yahtasimuna suna ta jayayya a cikin wutar jahannam tallahi mun rantsi da Allah in kunna la fi dalalin mubin hakika muna cikin mata wanda bai wanda yake bayyananne izmi sawikum domin mun daidaita ku bi rabbil alamin ubangijin duniyoyi hmm. wai mun ku bauta irin bautar da ya kamata mu yi ubangiji mun dauka kuma mun yi muku mun daidaita ku lalle fa muna cikin bata shine ce qulu du'afa lil ladzina istakbaru wato raunana za su faɗa ga masu girman kan shugabanni kenan in inna kunna lakum a ai mun zama masu bin ku ne fa hal antum mumununa anna nasiba minan na. za ku ɗan wadatar da mu wani rabo na daga wuta a yau ku ɗan ɗauke mana wata wani ɓangare na azabar da za a yi mana tun da ku muka yi biyayya a duniya ya ƙunin da sai su ce adu ala amfusim sun dawo sun ainihin sake tunani akan kansu sun dawo da zargi a kansu su ce tallahi in na lafi dalalin in sun sauyi kun ga rabbi alamin layi mun zama a cikin halin bata mabayyani domin mun taidaita ku da ubangijin duniyoyi na jalu amrakum mu'a'an kama rabbil alami mun sanya al'amarin ku abin bi kamar yadda ya kamata abi al'amarin ubangijin duniyoyi wa kun ma'a rabbil alami mun zo muna muku bauta tare da ubangijin duniyoyi kaga mun daidaita ku kenan lalle lalle mun kasance a cikin bata wanda yake bayyananne amma kuma wa ma na illa almujrimun ba wasu ne suka batar da mu wasu manya-manyan masu laifi su ne suka zama sun batar da mu sun jefa mu a mummunan hanya amma da nami shafi'in ga shi yau ba mu da masu ceto wanda za su iya ceton eh, wanda za su kawo mana ɗauki su yi mana ceto babu da su a yau kamar yadda ya zo a wata ayar ce fahallana suka ce fahallana min shifa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir za su ce ina ma muna da wani mai cutu da zai cece mu yau ko kuma a mai da mu duniya mai aiki irin aikin da ba shi muka yi dawa? ba mu mu koma mu bauta ubangiji bauta ta gaskiya Ba mun da za su zama suna nadama kenan suna yamma kuma ina babu damar komawa kamar inda ubangiji ya faɗa wata ya ce za su ce ya laita na nuraddu wala nuka ziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ko za su ce ina ma za a mai da mu duniya ba za mu sake karyata ayoyin ubangiji ba za mu zama daga cikin muminai amma akwai hanya babu hanya babu hanyar komawa duniya bal badalahum ma kanu yakhuna min qabl abinda da suke boyewa yanzu shi bayyana gare su Eh, ya bayyana gare su azaba kuru-kuru kenan ta bayyana gare su naka suke cewa a mai da su za su aiki na kwarai ba irin wanda suka yi da ba amma kuma babu hanyar koma ولو أن لنا نعم وما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين آه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم فما لنا من شافعين بامنا ميتيتو ولا صديق كون أبوك حميم wanda yake mai cika alkawari eh, wanda zai da eh, ya dan yanko wani abu na daga ayyukan ladansa ya dan san mana babu shi a yi kowa ruwar abin da yake da shi yake walau an na lana karatan ina ma muna da komawa duniya mana kuna min almu'minin mu zama daga cikin mu'minai wanda za su yi aiki na kwarai inda fi zalika la aya akwai aya a cikin wannan amma kana aksarhum mu'minin amma mafi yawansu ba masu imani bane ba sa kula da wannan aya ne fa inna rabbaka inda ubangijinka la huwa al-aziz shine gagararre wanda yafi karfin kowa ar-rahim wanda yake mai jin kai ga bayansa yana daga jin kansa bayyana mana waɗannan abubuwan da yake na ayoyi da mu wa'azantu da su kan mu hada tarkon da za mu zo muna nadama wa ba al na'am كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون كذبت قوم نوح المرسلين mutanen nuhu sun karyata manzanni a nan kaga ai annabi nuhu shi kadai كما أنشين المرسلين saboda duk wanda ya karyata manzo ɗai kamar ya karyata ragowa ne duk ma'aika ne na allah إذ قال لهم أخوهم نوح lokacin da ɗan uwansu nuhu ya ce da su ala tattakun saurara ku ji tsoron allah ku bi abin da na zo da shi ku imani da ni inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce gare ku amintaccen allah ya aiko ni zuwa gare ku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron allah ku bi ni cikin abin da na zo da shi amma as'alukum alaihi min ajr ba na neman lada ainihin alaihi akan wa'azin da nake muku ba na ce ku dinga ba wani abu ne ko ku bar zakka ko ku ba ni ainihin wani damun kaya ko kuɗi ba na tambaye ku komai a ina jiriya lada na bai zama ba illa ala rabbil alamin sai ga ubangijin duniyoyi gurin sa nake neman lada amma ba a gurin ba kan ku ga ainihin gargadin da nake yi dare da rana da kuma tsawon shekaru da na ina yi wadda ina neman wani abu ne a wurin ku ko wani ta goma shi ko wani arziki a lada na wurin Allah na ke, ko wanda ya nuna cewa ya ta kiran mutane ko dare da rana yana kiran mutane da kuma shekaru ne iba yana yi amma duk wanda ya yi to dan yana neman wani abu a yana neman ladan ubangiji فاتقوا الله وأطيعون كجي سوران الله وأطيعوني كبين تكن أبونا نزولش قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين in ana illa nadhirun mubin sai suka zo da wani kiyasi mara ma'ana qalu suka ce anu'minu lak yanzu kana so mu imani da kai wata ba'akal arzalu? alhali kaskantattun mutane ne a kewaye da kai mu ire-iren mu kuma ka sa rai kenan mu zo kusa da kai a an kana son mu zo kusa da ka kore wa'annan talakawa din gani ko mu so wannan ne sai mu zama gurin mu daban keɓancewar mu da kai daban tattaunawar mu da kai daban amma talakawa sun bi ka kuma mu zo mu zauna tare da kai ai ba zai yiwu ba don haka kenan wannan shine dalilin da ya hana su su imani kaga rashin hankali ne wa ya ce wa ma ilimi bima kanu ya'malun ai wa ayu sha'an yulzimuni min ittiba'i haula ili wai me ma ilmi me sani na bima kanu ya'maluna da abin da suke yi walau kanu ala ayi shay'in kanu alaihi la yulzimuni tanqibu anhum wal ba'th wal fash wai in ma wani abu suke yi ai bai lazamce mu ba dole sai na tantance sai na ware ainihin mun na ware su da shauransu a amma ilmi bima kanu me sani na da abin da suka zama suna yi wayannan talakawa da kuke cewa su ne suka zama suna bina in hisabuhu hisabun su illa ala rabbi yana wurin ubangiji law tash'urun da kun yi sani da kun da kun zama masu sani za ku ce wai saboda talaka sun bi ne ba za ku zo kusa da ni ba za ku yi imani ai al'amarin sai yana gurin ubangiji su kuma al'amarin ku yana gurin ubangiji babu alaƙar zaman su da ni da kuma da kuma imanin ku da ni babu wata alaƙa su sun ba abin da ubangiji ya ce to kowa ku bi kawai na amma na bi ƙwarar ce ba zan kori ne ba wai nan talaka da kuke cewa wai ya za a yi talaka sun bi ni kaskantattun mutane sun bi ni kuma ku ku zo ku imani da ni to ce ni da ba zan kore su ba ina ana ni ba wani abu ne illa nazirin face mai gargadi bi mai bayyana gargadi an aiko ni ne gargadi fa man ata'ani wa taba'ani wa ni? wanda ya bi ni ya gasgata ni min minni wa alamin ya zama na wani ma na zama nasa in kana sharifan da ifan madaukaki ne ko kuwa ainihin wadi'an kaskantacce ne Hau jalilan ko maɗaukaki ne au haqiran ko wulakantacce babun da ba ni da wata damuwa duk wanda ya bi ne ya zama dawa in kun bi ni kuma nawa ne amma ku ce ga ta wasu sun bi ni saboda talakawa ne sai na kore su sannan ku zo guri na wannan wa ma ilimi bi ma kano ya amma قالوا لئن لم تنتهي أن تكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون نعم. ثم أغرقنا بعد الباقين ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بإذن الله منذ قريس قرع وإن صلى الله عليه وسلم